a'udhu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim sako ne kun san shi ba sai na haɗe shi ba kun gane ni kun gane da kun dan cakira da kun gane ni kun ga abin da ba kwaso da kun gane ni kun ga abin da ba kwaso so ina sani ku kuka faɗi da bakin kuka ce sai ku yi magani na da bakin kuka faɗi kuka ce ku za ku yi magani na kuka ce sai kun raba ni duniya haka kuka ce ku to in lokaci na ya zama da duniya amma dai yanzu ku ƙarya kuke ƙarya kuke a cikin ku ba wanda ke da wata izzar da isa raba da duniya ƙarya ne dan cakira ne ce yana da hilin da ya raba da duniya wallahi ƙarya kuke yi ba ku haihu wanda ya isa yin magani na ku ba za ku magani ba mutum nawa ke da kai ga kuna aya ga kuna duk inda aka diba ana ganin mulkin ko ta ciya kuke yi kuna ganin mutum kwara ɗaya kuna ganin ya ku kuma ba wai ku aka yi wadata ce Allah ya sa muna da wadata zaci ne ku bi izin Allah ta'ala kuma sai kun gani da abin da ba ku da shi bi izin Allah ta'ala tun da kuka samu kun kai matsayin mutoki kenan abin da kuke kwarare a duniya kun sami kuma bi izin Allah ta'ala abada mun ba za ku kai matsayin mutum da zai ku ba ta kirki ba ce duk mai hasada bi izin Allah ta'ala hasada za ce tun daga duniya Allah ya sai hasada ya ta ci assalamu alaikum